abin da na saman yayi shi na kasan shi ma zai yi mm, shargalle ah, shargalle wani mugun rayuwa abin da na saman yayi shi na kasan shi ma zai yi shargalle ah, shargalle wani mugun rayuwa ya gida kin ga magungunan mata nake siyarwa masu kyau masu inganci na ce bari miki tallako za ki siya amma matan aure kaɗai nake sirwa da magunguna na ba ni da aure amma zan saya ba ki da aure eh amma ina so ah, amma gaskiya tun da baki da aure ba zan siya miki da magunguna na gaskiya in dai kika gane na siyo da mutum wannan maganin sai mace tana da aure gaskiya ba zan iya siyar miki ba anya kuwa tunda na fito ban yi ciniki ba kan zo in ba wa ba kane. wari zan kira yarinya nan siyar mata ko dan kaɗan ne yan nan zo zo in siyar miki a'a ba zan saya ba ba za ki siya ba eh ba zan saya ba to tunda na fito ban yi cinikin ko sisi ba aikin da mai waina kuɗi na yana kanta wajen wata da watanni sai mun alƙawarin za ta biya ni kudin nan ta ki kudin ta kawai zan nufa ɗaya daga cikin biyu ko ta bani kuɗi na ko mata rashin mutunci in shiga har ɗakin tararimo na abu mai tsada in tafi da shi bari na fi ta yi gaskiya wannan mai aiki ba ta da lissafi ji na ce kar ta cika ruwa sannan kai sannan kuma ta sa ruwan bai isa ba kin sa magi a ciki eh eh an sa anti na sa kaman guda uku ne uku eh na kaman wai kai yawa anti magin ma ina ka kare wallahi in nabi biye miki wannan mata sai kin sa ni ki ciwon makoshi wasu na shirgalle ga wata na shirgalle in ba mutuwa da akwai kiyama eh, in ba mutuwa akwai kiyama a duk tsoron Allah Idan ki kenan? A kwana a hantsi sai kyakkyawa, sammako sai mummuna. Sai yanzu aka shigo? Lafiya kana To ya aka na ganki ba jaka zandan da ke haka ko transfer ya miki? Eh transfer ya ni. To shi kenan. <laughs> Sai na shigo. Ásia. Ásia. Ásia. Ki fito. Tipo Baba. Não. kai shuka mai kyau wata ran za ka yi girba in kai shuka mara kyau ai dole ne ka danka abin da na saman yayi shi na kasan shi ma zai yi me gida me gida na'am zo nan shargalle yana jiki mana wani mugun rayuwa sanda aiki sanda aiki sanda aiki yau wasanni Yau dai yau dai yau dai yau dai Ya aikin dai? Kai. In ba mutuwa da akwai kiyama. Ai duk inda na ba a garin ne ka ji ana kaga mijin mai waina. <laughs> Kaga mijin mai waina. Wai wai wani ya ce da ni wai ya ya ga kuma tuna yanzu inda da dagowa su na ce ina ruwanka. Daga cikin shi kana cin waina ka ƙoshi ba? na ce miji mai wani to ni ba ta bari na da yunwa Allah sarki ba ta bari na da yunwa miji na dan albarka wallahi wai ya kara haske nake <laughs> kai mutane ba sa rabuwa da munafunci kai ba sa rabuwa da munafunci sa'idawa sa'idawa wallahi tallahi la karaba mu da sa'ida a yanda kake da farin jinin nan ko ina ga nan sun fara daura maka ai duk abin da kika ce zaki mu zan iya yi mm. in tallan wai nan ma kika dora mu duk garin nan ba inda ba zan kiwa yana gaskiya saboda kwastamomi suna yawa kaga ko ya kamata kawai in dinga dora to da a ce mata ta baroniya ba gara a ce mai sana'ar waina ba to kuma dai kaga wannan sana'a dai tana rufa mana asiri mu duka haba ba yunwa babu kishirwa babu rashin sutura mm-hmm. babu rashin hula babu mm. rashin takalmi ba ni kwano ba ni faranti to wani faranti wannan yawa eh a ba ni wancan wannan eh yayi wannan yawa Allah ma albarka amin amin arziki irin albarka Allah ya ban mu kai mijin me waina <laughs> eh, yawa masha Allah wannan kaskon gaba ɗaya zan gyara shi nan garin ma gaba ɗaya an tashi wani kala wani sanyi sanyi ma ake ko ba na jin motsi ma ta gidan gaba ɗaya dabawa asiya na ta yi gina lallai wa akwai badakala a cikin gidan nan wannan ba ta fa munafuka ce fa kuma zai tashi ki fita gaba ɗaya ba za ki sanar da ni ba ija lalle yau za a yi gurmu a gidan nan na rantsi da Allah da annabi ni ba a haka da ni an ci da tsohuwa da zina na rantsi da Allah da annabi ni za a shirya wa makirci ni za a shirya wa kuburi da gidana aiko billahi la zai na naɗa musu gwagwaran rashin mutunci a cikin gidan nan wallahi sai na san ta fita wata ita ma wannan gajeriyar yarinya yar banza ita ma gaba ɗaya ita ma an koya mata munafurci to wallahi ran yau zai sai ya baci a cikin gidan nan na rantsi da Allah ta Allah a ji tsoron Allah mu, eh, ta tara ɗiyan shedan suna aikin shedan ba yanzu ba gama mun bane ko wallahi ko ta matsala ta da kai da shan hakuri kuma ita rayuwar nan yar hakuri ce ko ba Ka rika haƙuri. Amin wa alaikum salam. In ba mutuwa akwai kiyama. A ji tsoron Allah rabbaninmu. mu. Allah. Hajiya amma dai an kusa ko? Ah, ba ka da matsala yanzu yanzu nan zan samu maka wani. Mhm. Hajiya za ki min haka ne. Shi fa ya riga ya amma ai na riga amma ai na riga shi zuwa ai ko dan ni ban da kuɗi ne. Shi yana yin bukin kafin kai. Kullum sai ya yi bukin. Ni ba na sani irin wannan. Ka dinga hakuri. Alhaji ya hakuri ta kusa kaji ta haƙuri Alhaji. Ni ba na son irin wannan da Allah. ba Na ma fasa cin wani. A'a. Na hakuri da Allah. Kullum sai mun zo an wulaƙanta ta Kostoma, ya hakuri mana. Kostoma! Kostoma! An jima ka dawo, ka samu ta yamma. Eh, in ba mutuwa akwai kiyama alhaji ka ƙara haƙuri ko Bakun ku a hankali a ji tsoron allah rabbanin mu to kina ji na ungo samun fi ki rufe ki kai mushi ɗaki Kina jiki wa na. Eh, ta tara ɗiyan shi suna yau to alhaji ta kai maka waina. Alaji alaji. Alaji alaji. Akwai ruwa a ciki a ciki ko? Eh akwai ruwa. To to to to. Ayi mutumi na jira nake satin nan ya zagayo eh. ai muna gidan kalangun nan ai ba za mu ci bari ba ai naga an kawo baban mu aje wani kudin adashi ka sato su ba wai ka san me zai faru eh. na rantse da Allah mutane yanzu gaba ɗaya a baibai nake ganin su <laughs> ka san wani tsoho na gani jiya eh. wa ina gaishe da tsohon ne zai mu rashin mutunci ni ko ne kuikuya masa ai ba na gaishe da tsofaffi aji a lafiya. Ina wuni? <laughs> A lafiya. Unguwa za a. Na unguwa za a. A lafiya. Allah ya sa. Kina jin su? Wala ba su na mutunci wala. Ai duk abba shi ya ja mana wallahi. Haba. Inda za ka je ana ma ana ana daukiwar ba Gaskiya halin ba mai ba. In ba mutuwa da akwai kiyama. Eh, in ba mutuwa akwai kiyama. Kai gaskiya jiya kasuwa ta yi kyau. A ah, ai mun gode ma Allah. Gashi abutuntun har ya kare? A'a. Ah, ai alhamdulillah asiri fa yana rutuwa yawa salamu alaikum wa alaikum salam Me waina yawa kasuwa ta yi kyau yau na shigo a daidai lalubo kuɗaɗe ne Allah biki ya haƙuri wallahi wainan nan duk bashi na raba ta yau ɗin nan. Daga ta ɗari biyar ɗari biyu ɗari uku kowa bashi kin sani uwan marayu ce. Amma gobe insha Allah kowa zai bada kuɗinsa. Wani da ni haƙuri mai waina bashin nan bashin nan ma na watanni abin da ya kusan shekara kullum ki ce ni hakuri ki ce gobe ki ce jibi ki ce gata abin ya yawa mai waina kin riga kin kai ni bango na gaji ai kina da hakuri wallahi na san kin hakuri dan Allah ki kara hakuri mai waina kin ga wannan magana kike faɗa ya shiga ta wannan kunnan ya fita ta nan babu abin da zaki gaya mun yau kuɗi na kawai nake bukata dan Allah ki ya hakuri ba na so ta dogon magana Na shi so in yi magana ai kin na yi magana. Kada ya hakuri. Kada hakuri. Kan yi hakuri. Za ki ga rashin hakuri yau. Wannan rashin ake ji. Ni kike nuna wa eh, an nuna ki. An nuna eh, ki din. Ki na ki kyau. Ki ci ba na mai mun Ya hakuri. kuma zuwa. Ya hakuri. hakura. shirgalle